ci gaba da karatunmu na littafin al-muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laysi rahimahullah littafin al-imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah muwatta malik za mu tashi a babi wanda yake bayani game da abinda alwala ba ta wajaba a sababinsa بسم الله الرحمن الرحيم باب ما لا يجب منه الوضوء حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهر بعده آه الإمام مالك رحمه الله آه يتي باب ما لا يجب منه الوضوء wannan babi ya kunshi bayani ga abin da alwala ba ta wajaba a saboda shi a sakamakonsa abkuwarsa bai wajabta maka yin alwala idan muka ɗauki alwudu a nan fi shara a maduba ta shari'a idan kuma ka ɗauki alwudu a nan a filluwa a maduba ta luwa sai zanto abin nufi tsabtacewa abin da ya shafi wankewa tsabtacewa da sauransu sai zanto abin nufi babin da yake bayani kan abin da wato yin tsarki da wankewa baya wajaba minhu a saboda shi sai zama na al'imam malibi na anar rahimahullah ya ambaci alwudu a nan filluga ta fuskar a a ainihin alluga a mahangarta ta ainihin larabci domin alwudu daga ainihin alwaba'atu ne idan aka ce alwaba'atu shine hiyar nazafa wato tsabta da gusar da dukkan wani abu wanda yake na datti آه، قال حدثني يحيى أم مالك آه، أم محمد بن عمارة آه، أم محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إن امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطهره ما بعده آه آه وانا حديثي isnadinsa ya taho tun daga imam malik bin anas har zuwa ga ummu walad rahimahullah cewa annaha sa'alat ummu salama lalle ita ta tambayi ummu salama zaujan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam matar annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ita ce hindu bintu abi umayya mata ce ta abu salama radiyallahu an yayin da allah ya yi masa rasuwa abin sai ya dame ta hankalinta ya tashi ta ce kuma ga shi a manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam ya yi bayani akan cewa dukkan wanda Allah ya jarrabe shi da wata musiba ya yi wannan addu'a to Allah zai musanya masa abin da yake sama da abin da ya rasa wanda za mu karanta hadisin a nan gaba cikin kitabul muwatta insha Allah saboda haka sai take tunanin cewa to yanzu zan samu wanda ya a abu salama gashi ko maganar annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam gaskiya ce don haka karshe sai manzo Allah ya turo yana zuwacinta sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai tayi manzo Allah bayanin fatofak ita ga yanayin da take ciki tana da yara sannan kuma ga ga kishi da take da shi manzalar tobacco zan miki addu'a kan kishin naki kishin zai tafi zaki samu sassauci kamar yadda ya tabbata cikin littafin sahihi muslim to da haka sunanta hindu bintu abi umayya radiyallahu anha ana mata alkunya da ummu salama ummu salama bi fathil lam aka yi kuskure a ce ummu salma wannan kuskure ummu salama kula da kyau فقالت Ah, sai ita wannan mata ta ce ah, innimra'atun lalle ni wata mace ce wadda utilu zaili nakan tsawaita zanina wato anishin ah, zani wanda za ta sa ta rufe jikinta to ta kan tsawaita shi idan to yana jan ƙasa wa amshi fil makanil qadiri kuma nakan yi tafiya cikin wuri wanda yake na kazanta to ya kenan kaga dole zai ne zanin nata zai gogi me wannan kazanta din da sauran abubuwan da suke masu kama da haka a qalat ummu salama ummu salama radiyallahu anha sai ta ce ƙalar rasulillahi sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam hu ma ku manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam ya ce abinda yake bayansa yana tsarkake shi in kin bar wannan wurin kuma kin tafi wani wuri zanin naki ya gogi wurin to ya tsarkake kuma wancan wurin da zanin naki ya goga wannan hadisi isnaduhu da'if saboda ita ummu walat wadda majahula ce ba a santa ba tabi'iya ce majahula ba a santa ba idan jahala ta zanto ga bayan wanda yake sahabi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan jahalar ta zur kan cutarwa amma idan yi zamana jahala ga sahabi ne to hadhihi jahala la ta tadur ba ta cutarwa bi anna sahabata kulluhum udul inda ahli sunna wal jamaa khilafan lirrafida domin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dukkanin su mai adilai ne bita'adilillah iyahum Allah ne ce adilai ne da kansa shi yasa al-khatib al-baghdadi yayi babi akan haka cikin littafin sa al-kifaya fi ma'rifatu usuli ilmin ruwaya da haka koda ba ambaci sunan sahabi ba balle a san waye mutukar an ce sahabi ne to rashin sanin wayen wannan zai cutarwa saboda sahabi ne manzo Allah ba zai iya ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an gane to amma wanda yake ba sahabi ba kamar tabi'i da wanda yake bayan tabi'i ba a san shi ba to zai iya zantowa na kirki zai iya zantowa ba na kirki ba zai iya zantowa eh, ya kiyaye abin daidai zai iya zantowa bai kiyaye abin daidai ba ba a san waye ba to da haka samuwar haka sai zama na illa lil hadis wato matsala ga shi hadisi ne to ita wannan ummu walad majahula ce ba a santa ba didda al-imam abu hatim muhammad ibn hibban al-busti rahimahullah ya ambace ta a littafinsa kitabu thiqat to ambatan mutum da ibn hibban zai a kitabu thiqat kadai to wannan baya nuni akan tawsiq لا يدل, لا يدل على أن هذا الراوية ثقة دينني أكنت وأن الراوي ثقة saboda ibn hibban rahimahullah fil ghalib yakan tafiya kan ka'idarsa wanda ya abbata a mukaddimar littafinsa kitabul siqat cewa dukkan wani rawi wanda ba a san cewa an soke shi ba ba a samu wani ya taba shi ba ya ce mai rauni ne ba a san wani abu na rauni tattare da shi ba to haka za a ɗauke shi a matsayin kawai suka ne to shi akan wannan ƙa'idar yake tafiya filgali to da haka sai zamana yana yin tausik na almajahil waɗanda suke ba a san su ba sai ce sai zama na me bisa wannan ka'idar tasa to da haka aka aka jefe shi da attasahul cewa mutum ne mutasahil a sakamakon fi tawsiqil majhulin to wannan ba za ka ce ibn hibban kuma yayi mai ba ya ce wannan rawin suka ne ba ba za ka ci ibn hibban ya wasaka shi ba Don kawai ya ambace shi a kitabu sikar kaɗai don haka daban yake da ya ce haza sika wannan rawin sika ne nan da ya ce wannan rawin sika ne wannan mai yake nuni yana ce mai ya san shi ya san shi to wannan daban da wancan wancan ya gina hukunci akan ba a san shi ba to da aka sai ya ɗauka akan me asali cewa mutum ne wanda yake mai sika amintacce wannan kuma ya sarraha ya ce sika ne ka gane mai ya san shi don haka akwai bambanci da wannan da wancan idan ibn hibban ya ce ga rawi sika to an zaka ce ibn hibban ya wasaka shi an gane amma in kawai ambatansa ya yi a kitabu sikat ba tare da ya ce sika ba to nan zai ka ce ibn hibban ya ambace shi a kitabu sikat shi yasa zaka samu wurare daban-daban zai ambaci rawi a kitabu thiqat sai kuma ya siffanta shi da siffa kuma tarauni yace yukhti'u kaseeran yakan yi kurakure da yawa ko kuma ka samu ya kawo shi a littafinsa kitabul majruhin nan kuma yayi mai ya raunana shi da duk akwai wannan da yawa don haka da bambanci tsakanin ya ambace shi a kitabu sikat da kuma ya ce sikat wanda malamin da ya fara faɗakar da wannan falla tana koma zuwa gare shi wanda a iya abinda na diska ban ga wanda ya riga ya shi akan haka ba duk wanda suka tafi akan tantance wannan to a bayansa ne shi ne abdul al-mu'allimi a littafinsa a tankil lima fi ta'anibil kawsari min al-abatil to shine mutum na farko wanda ya gano wannan karatun ya iya tantancewa duk da yake a sheik abu isaac al-huwaini hafizahullah a littafinsa a annafila fila hadis da ifatu al-batila ya yi magana a kan wannan bambancin da yake tsakani ibn hibban ya ce da rawi thiqa da kuma ya ambace shi kawai a kitabu thiqa ba tare da ya ce thiqa ba ya ce akwai bambanci sai yake cewa bai san wanda ya rigaye shi ba wajen mai kokarin gano wannan bambanci to wannan wahami ne ga shi malam hafizahullah mai wa ya karanta maganar shi al-muallimi cikin at sai kuma ya manta don haka sai yake tunanin kaman shi ne wanda ya abin amma al-muallimi shi ne sabiq an gane ba dukkan wanda ya zo a bayansa to masabukun ne an gane da kyau saboda haka shine mutum na farko da ya fara fadakarwa akan wannan shi Abdurrahman bin Yahya al-Muallimi rahimahullah an gane da kyau a to to to to wannan kenan a wannan yana daga cikin bambance bambance game da shi tausikin Ibn Hibban rahimahullah an gane to amma hadisin sahihun ne ligairi an gane ba ya inganta ta wata hanya ma'ana yana da shawahid wannan hadisi al'imam abu daud asdistani ya fidda shi cikin sunani abu daud nasa haka al'imam abu isa a tirmizi shi ma fidda shi cikin sunani tirmizi a jami'u tirmizi haka al'imam ibn maja shi ma fidda shi cikin sunani ibn maja haka al'imam darimi shi ma fidda shi cikin sunani darimi haka al'imam ahmad bin hanbal ya fidda shi cikin musnad haka al-imam ibn jarud shi ma fi da shi cikin littafinsa kitabul muntaka dukkaninsu ta hanyar shi imam malik bin anas rahimahullah zuwa dai ga ita ummu walat a sannan haka alka'anabi rahimahullah shi ma fi da cikin almuwaƙasa bi al alka'anabi wanda al'imam abu dawud ta hanyar sai fitar da hadisin cikin sunan zuwa ga shi imam malik bin anas to yana cikin shi al-muwatta ta al-qanabi bin rahimahullah abdullah bin maslama bin qanaf ɗaya daga cikin malaman shi imam malik bin anas kuma ɗaya daga cikin marawaita wato anishin muwatta ɗaya daga cikin marawaita muwatta al-qanabi rahimahullah yana daga cikin rijal na sita in badda ibn majah al'imam البخاري bukhari al'imam muslim al'imam abu daud كيسي kai tsaye a tirmizi an nasa'i kuma wasu da tsani tsakani amma tasa ba cikakkiya ba ce saboda aka arasa wasu ɓangarori nata an gane amma da tana nan an buga abin da aka samu saboda mu wadda ce mai kyau kwarai da gaske shi ya sa ma aliyu bin abdullahi al-madini da yahaya mai ina abu zakariya imamul jarh wa ta'dil sukan gabatar da muwatta sama akan dukkan wata muwatta wadda take ba ta ba kamar da yake cikin tahzibut tahzib da tahzibul kamal la al-mizzi rahmatullahi alaihim ajma'in dan nuna girman wato ainihin karatunsa da kuma matsayinsa a bangaren ilimi an gane to don haka wannan hadisin da wannan isnadi da ifi ne amma sahihun ne ligari abin nufi ya inganta ta wata hanya yana da shahid na na hadisin imra'atun min bani abdul ashhal wanda ya zo cikin sunani abi daud da sunan ibn majah da musnadil ah, imami ahmad bin hanbal ah, ta hanyar da shi ah, abin nan abdullah bin isa zuwa ga musa bin abdullah bin yazid har zuwa ga ita imra'atun min bani abdul ashahal wanda sahabiya ce an gane sannan ya zo cikin littafin almuntaka na ibn al-jarut da asnanul kubra ta imam al-bayhaqi don haka ya inganta da wannan isnadi domin imratu min bani abdul ashhal sahabiya ce da haka rashin sanin sunanta wannan bai me bai cutarwa kamar yadda muka ambata don haka hadisin ya inganta da wancan isnadi ɗin duk da yake abu suleiman al-khattabi rahimahullah cikin littafinsa ma'alimus sunan ya yi ƙoƙari ya raunana su waɗannan hadisan guda biyu ta waɗannan hanyoyi ɗin ta hanyar shi imam mali bin anas da kuma ta hanyar musa bin abdullah bin yazid da kan cewa a nan ummu walat majahula ce ba a santa ba sannan waccan ma imra'atun min bani abdul ita ma majahula ce Eh, to amma ta wannan bangaren ya dace domin wannan majahula ce kuma tana daga cikin mai attabi'iyat tabi'iyat amma waccan jahalata ba ta cutarwa li'annaha sahabiyyatun domin sahabiyya ce an gane don haka hadisin ya inganta ta waccan hanya ne an gane da kyau sannan yana da shahidi har yanzu na hadisin abi huraira wanda yana cikin sunan ibn maja amma da isnadi wanda yake mai rauni eh, amma dai ma'anar tana da kyau eh, ma'ana ce tabbatacciya ta hanyar shi hadisin imra'atun min bani abdul ashar an gane da kyau to al'imam mali bin anas rahimahullah ya kulla wannan babi a sai kuma ya kawo a wannan hadisi na wato Anishin a ummu salama radiyallahu anha don me domin nuni akan cewa a yanayi irin wannan to bai sababa wanke kaya ba dole ba ne amma ka iya wankewa inda dattin ya taɓa kayan naka a babi na mai a babi na tsabta ba wai a babi na mai na cewa dole ne sai yi hakan ba an gane da kyau mun gane don haka ga al'imam malibi na anas a nan kamar na ambata alwudu a nan wato ya dubi shi bisa ga ma'anarsa mafi gamewa ma'anarsa mai fil lugha domin kaga ma'anarsa fil a am ta fi gamewa sama da ma'anarsa fi shiyar domin ma'anar al'udu fi shi shine mai alwala da muka sani amma fil ga a am kaga ga ma ta yi mai ta shigo ciki inda bayani ne akan mai tsabta, da gusar da datti ka duk alwala ta yi mai ta shigo ciki na ga ita ma alwala akwai mai akwai tsabta akwai gusar da ainihin datti sai dai akwai bambancin ita alwala ibada ce yayin da mutum ya yi niyyar ibada ɗin da alwala ne. an gane wancan kuma ka ba ibada ba ce saboda mai rashin niyya yi ne kawai a babi na tsafta ko wani abin da yake mai kama da haka don haka inda mutum zai zo ya yi alwala kawai da niyyar a lokacin zafi za a ce ya yi alwala ta fuskar ibada kaga ba za a ce ba saboda mai bai yi niyya ba an gane da kyau to wannan kenan to a nan sai malamai suka tattauna ƙarƙashin wannan hadisi game da najasa ta wuri idan najasa ta zanto a wuri to shin dole ne sai an zuba ruwa akan wannan najasar sannan wurin zai zanto ya tsarkaka ko kuma a'a idan wurin ya zanto ya bushe a sakamakon mai bugun rana wato rana ta daki wajen ya zanto rana ta masa tasiri na jisa ya zanto ta gushe shi za a ɗaukan wurin a matsayin mai tsarki ko kuma a dole sai an zuba ruwa dole sai an sa ruwa a to a mazhabi na al'imam malik bin anas da al'imam shafi'i da al'imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihim ajma'in sun tafi akan cewa idan najasa ta zanto ta zuba a wuri to ruwa ne zai gusar da ita inda najasa ce to sai dai ruwa ruwa za a sa amma inda ba ruwa ba to ba abinda zai gusar da wannan mai najasa ne abinda suka dogara da shi a wannan babi wanda yake mafi karfi ne hadisin Anas bin Malik radiyallahu an wanda yake cikin sahih bukhari da sahih Muslim kuma ya zo ta hadisin Abi Huraira cikin sahih bukhari radiyallahu an wanda balaraban kawai ya zo ya kele fitsari cikin masallaci na annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa me ya faru nan take bacin abin da ya gudana su kawo guga wadda take dauke zanub mimma guga wadda take cike da ruwa idan aka ce azanub guga da take cike da ruwa an gane amma in babu ruwa a cikin da sai a ce mata addalu amma idan ya zama tana dauke da ruwa to azanub ken saboda kana canja haraka sai zamana ya tayi da guga cikakkiya da ruwa ya kuma mai zunubai idan ka ce azunub kaga jam'u zambin kenan an gane da kyau ah, sannan akan kawo azzanub fil lugha da ma'anar mai annasib rabu Allah yana cewa fa innal ladina zalamu zanuban mithla zanubi ashabihim fala yasta'jilu domin kada wani ya ga wannan ayar kuma ya ji mun ce guga ya ce lalle guga ta tabbata ga waɗanda suka yi zalunci to kaga an samu matsala kenan an gane da kyau wannan kenan to da haka canjuwar alharaka yakan iya bayuwa zuwa ga canjuwar ma'ana misali kamar ka ce yanzu alfina'u da alfana'u kaga haza maksur wa haza maftuh to me bambanci tsakaninsu idan ka ce alfina'u kaga alfina'u bi kasril fa'i sai zamana mufradul afniyati mufradul afniyati farfajiya kenan farfajiya an san farfajiya ai amma idan ka ce alfana'u bi fathil fa'i sai zamana masdar ne na saniya ma'ana karewa karewa to da kana cewa azzanub kana cewa azzunub to shikenan ma'ana ta yi ta canja don haka a shahid manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai sa aka yi ne sai sa aka kila wannan ruwan kan fitsarin suka ce kaga anan inda a ce bushewar najasa tunda fitsari najasa ne inda ce ya bushewar najasa tana isarwa wajen gusar da najasa din a sakamakon hasken rana ko na abin da yake mai kama da wannan to kaga anan da manzo Allah bai yi umarni da ayi ayi mai ba a ebo ruwa a a ainihin zuba a ebo ruwa a zuba amma shi al-imam Abu Hanifa Uman bin Sabit rahimahullah shi ya taba kan cewa a najasa takan iya gushewa ba wai sai da ruwa ba ko da da zafin rana ne suka ce wancan hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sallam yayi ya yi umarni da azuba ruwa kan wannan najasa ta fitsari saboda mai. gaggauta gusar da jisar fitsarin saboda fitsari ne wanda aka yi shi a masallaci masallaci kuma wurin ibada ba buƙatar jinkiri inda za a iya shigo a ibada a wannan lokacin ba fi nafsul waqt to da haka sai manzo Allah ya sa a kawo ruwan azuba amma ba wai nuni akan cewa najisar ba za ta gushe ba dole sai da ruwa ne ba za ta gushe ba dole sai da ruwa ba haka yake nufi ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ah, ga hadisi na abdullahi bin umar ah, wanda yana cikin littafin sahih al-bukhari mu'allakan ah, al-imam abu daud as-sijistani ya sadar da shi ya kawo shi musulan cikin sunani abu daud bi isnadi sahih abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma ke cewa karnuka sun kasance sukan yi shige da fice shige da fice har ma sukan yi fitsari a cikin masallaci a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kuma sahabbai ba su kasance suna zuba ruwa akan fitsarin nasu ba suka ce kaga wannan mai dalili ne tunda fitsarin kare jasa ne dalili ne akan cewa ashe jasa in ta bushe aka daina ganin mai alamata an gane aka daina jin mai warinta abubuwa guda uku aka daina ganin mai abin nan ɗanɗananta allaunu arrihu al-ta'am to shi za a ɗauka ko ta gushe saboda ga wannan hadisi haka wurin zai bushe ba tare da an zuba ruwa ba kuma sahabbai su ci gaba da al'amuran ibada a wannan wurin kuma a lokacin manzan Allah ne sallallahu kaga inda hakan ba zai bai da manzan Allah ne yayi bayani domin ta akhirul bayani an waqtil haja la yajuz wannan ka'ida ce jinkirta bayani ga lokacin manzan Allah wannan baya halatta jinkirta bayani a lokacin manzan Allah sallallahu gashi kuma ana buƙatar bayanin baya halatta kwata kwata kwata kwata inda hakan ba daidai bane to da manzan Allah yayi bayani sallallahu amma shirin manzan Allah sai ka ce hakan daidai ne najasa din kan iya gushewa ta wannan hanya ne tun daga shi manzo Allah ya shi in kuma kace a ta iya manzo Allah bai sani ba to Allah ba shi Allah zanto bai sani ba to Allah ko zai zanto ya sani idan kuwa hakan ba daidai bane to da ya sanar da wa da manzo domin Allah bai tabbatar da manzo Allah akan abin da yake ne ba daidai ba akan abin da yake mai kuskure to wannan kaga sai yake nuni akan cewa ashe najasa takan iya gushewa idan ya zanto ta gushe da kowane abu wai sai da ruwa ba mutukar dai an rasa ta gaba daya saboda wannan hadisi na abdullahi bin umar hadisi ne da ce a zamanin manzon sallallahu sannan kuma anan zaka duba cewa an ka koma magana shi kansa imam malik bin anas rahimahullah abu hanifa da shi al'imam masu taba kan ne da dafa amma al'imam shafi'i da al'imam bin hamas taba kan cewa mai ba ne ba. to kaga mani da tasa ne a wajen wa wajen imam malibi da anas rahim to amma gashi ya tabbata kuma harisun aisha radiyallahu anha cikin sahihi muslim ta ce na kasance ina kankare shi mani daga jikin tufafin manzo sallallahu alaihi wasallam iyakar kankarewa ko manzo Allah je yi sallah da tufafi ba ta da an wanke ba ba ta da awanke ba a wata ruwaya kuma lokacin ta yi ne ta wanke kamar yadda yake cikin bukari da muslim to ashe kaga inda gusar da jisa bai wa dole sai ta hanyar ruwa to kaga da ba a samu wannan aikin ba daga aisha radiyallahu anha wanda kuma ha gama ni din shi a mazhabi ma ma najasa ne radiyallahu anhu an gane don haka mutukar najasa ta gushe a rasa ta ba wai sai da ruwa ba to ta gushe din kenan saboda haka za a ci gaba da amfani da wannan wurin wajen al'amura na ibada an gane da kyau wannan kenan a sannan abu na gaba ƙarƙashin wannan hadisi a shin wannan hadisin me yake nuni shi yana nuni akan cewa idan mace ta shafi wurin da yake mai najasa najasa ta taba jikin tufafinta sai ta wuce wurin da yake mai tsarki sai ta gogi wurin ma'ana wannan wurin da ta gogi najasar a jikin tufafinta ya tsarkaka kenan abinda ake al'imamu malik da al'imamu shafi'i da al'imamu bin hanbal suka ce a'a ma'ana ba najasa ake nufi ba ba najasa ake nufi ba ma'ana nufin datti ƙazanta kuma ya zanto ƙazantar ta bushe ba waɗanya ba wuri ne wanda yake dauke da kazanta kazantar kuma ta bushe ba danya ba to sai mace ta wuce ta wurin to dan ta wuce wurin da yake marar kazanta din marar datti tufafin ta ya gogi shi wannan wurin to shikenan waccan kazanta ta yi mai ta gushe ba wai sai ta je ta wanke ba bai waje ba sai ta yi mai sai ta wanke kamar yadda ya kulla babi din shi imam malik bin anas rahimahullah suka ce wannan ake nufi amma in najasa ce to dole sai ta yi mai sai ta wanki dole sai ta wanki an gane saboda haka sun ɗauki alƙazir ana ana nufi mai ƙazanta wanda jam'insa al'aƙaza ƙazanta datti to amma sai dai idan muka duba kuma lafazin shi hadisin a ƙarshe mai manzo Allah ce yi tsahiruhu ma ba'ada abinda yake biyo bayansa yana tsarkake shi to me yake kawo ma'anar tsarki shi ne me gusar da abin da yake mai najasa domin a taharatu me diddun najasa kama annan najasata diddu tahar a haga tsarki kishiyar me najasa ne najasa ma kishiyar me tsarki kage da manzo Allah ce yutahhiruhu yana tsarkake shi ma ba'dahu abin da yake bayan sa wannan sai yake nuni akan cewa wannan abin ko da hanjisar ne kuwa ko da hanjisar ne to su ta'ewa sun duba tsarki anan ta ma'anarsa mai fil lugha tunda daga tahara yutahhiru ta tahiran ma'ana a tsahir sun duba a ma'ana filloga shine mai dukkan wani abu na tsafta to amma kuma a ka'ida maganar Allah da maganar manzo sallam ana daukanta ne a ma'anar shari'a an gane ba sai dai an samu nassi da yazo ke cewa wannan maganar ta Allah ta manzo Allah din ma'ana ce filloga ba wai fishar ba an gane ba an gane amma al'asal a ɗauka a kan me alashar la'alar luga wannan shine asal sai an samu dalili da ne kan cewa a wannan lafazin da Allah ya faɗa ko manzo Allah ya faɗa ma'ana ma'anarsa fil luga ne ba wai fi shar ba yanzu ma'ana idan ka ce as-salat fi shar me ake nufi kenan kaga sallah wadda muke yi kaga fi shar in ka ce as-sala kaga wannan ake nufi da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn kaga anan as-sala zaka dauke ta ame a harshe na shari'a an gane ba amma kaga as-salatu fil lugha me addu'a amma fadin Allah ba cewa khudhu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim cewa Wasalli salli alaihim kai musu sallah wata sallah ake nufi anan filluga ko fishar kaga filluga addu'a ake nufi saboda dalili ya nuna haka kamar hadisin da yake cikin sahihi muslim manzalla ce wanda aka kiraye shi zuwa ga walima fa in kana qa'iman yusalli wa in kana muftiran falyakul hadisi cikin sahih muslim in ya zanto yana mai azumi fali yusalli yayi sallah me ake nufi kenan fal ya zau yayi addu'a in ya zanto ko baya azumi to sai ya ci kaga ma'anar as-sala anan kaga a maganar Allah da maganar manzon Allah dalili yana cewa me fil lugha ne la fi shar to amma in babu wannan to za a dauka ne akan fi shar wanda wannan shine asali ba a fita daga wannan asalin sai da dalili don haka anan nan manzala nufin mai tsarki na shari'a shi ake nufi shi ake nufi don in ba wannan bane to da ya yi ya yi bayani sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sallam tunda dole zai zamana wasu wuraren idan ya zamana datti ne kawai wasu wuraren kuma zai zama mai. kazanta ce ta nijisa ba wai kazanta haka kara zuba ba to da manzo Allah ba zai ci da ita kawai yutahhiruhu ma ba'du kaga ma ba'dahu ma kaga wannan isim mausul ne wanda yana daga cikin me siyaghil um sigogi na ba. ma'ana kowane wuri kenan kaga inda banda wurin da yake dauke da najasa inda banda shi da sai manzo Allah bai ce amma fa banda wurin da yake shi kazantarsa ta najasa ce ba wai kazanta ce haka ba da mun Allah yi wannan bayani ko bai yi ba kagon sai kuni akan me cewa tufafin mace da yake jan kasa ko da ya gogi na jasa sai ta bi ta wurin da yake mai tsarki ya goge shi to wannan wurin mai tsarki ya yi mai ya tsarkake wancan a najisar da tufafin ya goga a wurin da yake mai jasa da nassin wannan hadisi yi tsahiru huma ku. wannan shine abin da yake daidai an gane da kyau saboda haka magana ta manzo sallam ita ce abin gabatarwa akan dukkan magana da yake ba mai ba ba tasa ba so ma a imma din abin da suka da wannan ijtihadi ne akan iya ijtihadi tunda yanzu misali ga wannan hadisi na ummu salama imam mali ya kawo shi amma kaga hadisi ne bai ifi ta isnadin da shi imam mali hadisin ya zo ta wurinsa an gane saboda ummu walad ba a santa ba to imam mali yakan irin wannan yakan iya kawo hadisi mai rauni duba ga cewa abinda hadisi yake kunshe da shi ya tabbata kuma ta wasu hadisi to amma ya kawo shi ta wanda hanyar saboda wasu dalilai kuma daga ciki saboda ya zanto ta hanyar wani malaminsa ne wanda yake mafi kusa da shi an gane ya zanto saboda al'ulu ɗaukakuwa ma'ana isnadin in ta hanyar wada ne to adadin mazajen za su ragu akan inda ya rawaita waccan hanya ne an gane ke da dai sauran da gine da suke sababa haka an gane kuma zai iya a a'a shi a karan kansa bai bayyana gare shi cewa ita wannan wanan majahula ce ba an gane da kyau zai iya faruwa an gane da kyau to akan samu irin wannan ijtihadi ne an gane shi kuma ijtihadin mujtahidi bai zama hujja kuma ga mujtahidi dan uwansa sai inda dalili da yake ne akan cewa ijtihadin sa shine daidai akan na wancan da haka ijtihadin Imam Malik bai zama hujja akan ijtihadin Abu Hanifa rahimahullah sai inda dalili an gane saboda al-afham menene mutafawita wal adwaq mutabayina fahimta takan fifitar juna yanayin abin da zaka na dandanon ilimi shi ma yakan mai yakan bambanta da juna yanda wani zai dandani wani hukunci karkashin wani hadisi to ya sha banda yanda wani kuma zai me zai dandani wannan hukunci ne to na shi yake bayuwa ake samun bancin fatawa tsakankanin waɗannan a'imma din da ragowar malamai na ainihin musulunci to amma da yayin da suka yi magana sai zama an samu hadisin manzo Allah sallallahu ya yi me yana cewa kaza shine daidai to anan bin hadisin manzo Allah shine abin gabatarwa akan bin abin da su suka tafi akai in an yi haka to an musu biyayya an kubuta kuma domin kowannen su abin da ya fada kenan kowannen su abin da ya fada kenan ga manganun su malamai da yawa sun rawaito in ka ɗauki irin su littafin hilatul auliya ta abu da ami ya kakkawo a tarjamar kamar shi a imamu shafi'i rahimahullah in ka ɗauki irin su ikazul himam irin su al-ihkam fi usul hakam na ibnu hazmi irin su ilamul muqin abu bil alami irin su jami bayan ilmi fadli na ibnu abdul bar da za ga ruwayoyi daga wannan a'imma daban-daban da matsayin sunan da matsayin ce a bar gabatarwa akan wato dukkan magana da take ba ta shi manzan Allah musamman Imam shafi ka ɗauki irin su manaƙibu shafi na Imam bai haƙi adabu shafi wa manaƙibu na ibn abi hatimin razi za a ga maganganunsa su abin da ya faɗa ke sunnar manzan Allah ita ce ne abin gabatarwa to abin da za ka duba dan uwa shin al'imam abu hanifa al'imam malik shafi, shafi'i al'imam amin hanban rahmatullahi alim ajma'in shin sun samu wannan matsayi na girmamawa gare mu mu musulmai a sakamakon biyayya su ga manzo Allah ko a sakamakon yin tawaye ga manzo Allah sallallahu alaihi a sakamakon biyayya su ga manzo Allah eh shi yasa suka samu wannan matsayi a yau inda sun daga manzo Allah kai da ba ruwan mu da su ko ba ka ba amma biyayya su da manzo Allah da gabatar da maganganun manzo Allah akan maganganun su wannan shi ya kawo haka sallallahu shi yasa ɗaya daga cikin malamai na ƙarshe shi wani ɗan hanafiya ne yana da littafi risalatul huda manzuma ce duk ya waƙi mangano ɗin a imma ɗin baituka ne da dama har inda yake cewa bacin ya gabatar da hamdala sauransu inda yake cewa abin nan wa wa qawlu a'lamil huda la yu'malu bi na sun yi yuqbalu fihi dalilul akhdh bil hadisi وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فطلبوا فانظر مقالات الهداة الأربعة وعمل بها فإن فيها منفعة لكمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي to kowannen sa abu da ya faɗa kenan inda aka ce manzo Allah ya ce to magana ta riga ta kare an gane kyau don haka ba wai saba Imam Malik bane ko saba wa Imam Shafi'i ko saba imam bin hanbal a ce ai ga abin da hadisi ya ce a aje magana su a an haka an yi biyayya gare su don haka zahirin shi wannan hadisi abin da yake yana wa kenan an gane abin da yake yana wa kenan saboda haka mantuk ya ce yutahhiruhu ma ba'dahu kaga ne me mantuk don haka wancan abin da suka abin nan mafahum ne fahimta ce an gane to idan ya zanto ga mafahum ga mantuq ayyuhuma yuqaddam gabatarwa kaga yuqaddamul mantuq alal mafhum akan gabatar da mantuq akan mafhum domin shi mafhum an iya kuskure cikin fahimtar an iya yin daidai amma wannan kaga mantuq ne kai tsaye ya riga yi ya fita cewa kaza ne ka da haka yutahiruhu ma ba'adahu wannan shine asali saboda haka sai da mana kenan a wannan hadisi mun fahimci abin da tufafin mace ya taba na ƙazanta ko wani jisa to in ta wuce wurin da yake mai tsarki tufafin ya taba wannan wurin tufafin na ya yi ne ya tsarkaka ba sai ta wanke ba mun fahimci wannan cikin wannan hadisi sannan kuma a wannan hadisi mun fahimci cewa ashe tufafi na mace jan ƙasa yake ba wai ɗage shi ake ba jan ƙasa yake ta yadda zai rufe dukkanin jiki gaba ɗaya sabanin abin da yake faruwa a yanzu sai ga mutum sai ga mace ta sa zani rabin ƙaurinta a waje wata ba za ga mai mata aure ce ta ɗan ya gele duk ana ganin ƙirjinta wani lokaci ma har mamanta za ka na gani wal zabi billah kaga musiba ke fitina wani lokaci ma sai ga abin takeici za a zo a wuce ta gaban mazaje sai ga ana kokarin kuma a gyara wai zani a cire zani ko inda go a yi kokarin gyara goyon ko wani abin da yake mai kama da ga nono kuma duk a waje ko ana kokarin gyara zani a kunce zani kana hango skill ko wani abu mai kama da haka in ma ta sa skill din kenan to duk wannan yana faruwa kuma wannan ba tarbiyya bace ta addini mutukar ana samun abubuwa irin wannan suna abukuwa cikin al'umma dole musiba za ta yi ta gudana cikin al'umma idan to matan al'umma sun zanto mutabarrijat suna bayyana tsareci ba sa tuce jikinsu to lai ana cikin masifa ana cikin masifa domin a hadisi ya tabbata cikin sayihi muslim na abi huraira manzo Allah ya bayani game da irin waɗannan mata wanda gayi sun sa kaya amma suna tsirara manzala ce ba za su shaki shi gidan aljanna ba ba ma shiga aljanna ba shi ta ba za su shaka ba saboda haka sai an bi da su ta wuta in sun mutu da imani kenan wuta ta kona wannan zunubin wannan ta'addancin da aka yi na at-tabarrut was-sufur na bayyana da al'aura sannan a ƙarshe kuma sai a wuce zuwa ga aljanna a sakamakon in an mutu da imani kenan in ko kaga an mutu ba imani shikenan za a dawo cikin mutane to ya kamata mutane suna kula da wannan آه، الإمام أبو عبد الله القرطبي محمد بن أحمد القرطبي رحمه الله سيكون تفسير الجامع لأحكام القرآن آه، تفسير سورة آل إبران يرى بياني كما دفعين الله سبحانه وتعالى آه، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم aya tana bayani game da masu kafircewa ayoyin Allah masu kashe annabawan Allah ba da haƙi masu kashe wanda suke umartan mutane da adalci da bin Allah cewa kai musu bishara da wata azaba mai wani irin raɗaɗi to ƙarƙashin wannan aya tafi yana bayani sai ya kawo wata magana wannan magana ita ce dukkan mutanen garin da suka samu ababe hudu a ji da kyau to Allah zai tsere su daga dukkan wata musiba daga dukkan wani bala'i daga dukkan wani tashin hankali mutukar an samu ababe hudu abu na farko shine mai imamun adil a samu shugaba adili ba a zalimi ba an gane abu na biyu alimun ala sabinil huda a samu malami na Allah wanda yake bisa turba ta shirya wannan mai kuna mai kenan a shi aka iya samun malami wanda yake ba na Allah ba a samu malami na Allah wanda manufarsa addinin Allah kaga wani zai na ba wa mutane ilimi yadda yake domin Allah ya musu daɗi ko bai musu daɗi ba domin shi manufarsa yadda Allah yake nema ba da mutane ba wanda ma sai da mutane ke ma ya sha wahala ba zai same ta ba domin haka imamu shafi ya gaya wa arrabi bin anas kamar yadda yake cikin hilatul auliya ta abu nu'aim a tarjama sa ya kawo imamu shafi ya ce ya kai rabi ka kula da abin da zai tsiratar da ka yi ba da kulawa ka damu da abin da za ka gyara kanka mutane wannan ridan nas sai ce gayatul latudrak ridan nas gayatul latudrak yardan mutane fa wata gaya ce ba ta samuwa ba a riskarta ba a riskarta domin haka mutane suke shi yasa ko da latti aka yi wajen karatu wani sai yanke hukuncin kawai ba za ka zo ba ba zai iya jira ya ga har lokacin da ake tashi da karatun baka zo ba sannan sai yanke hukunci saboda haka inda aka ce bakwai da minti biyar tayi ko bakwai da minti goma a shikenan ko a malam zai zo shikenan sai kama hanya su saboda muna na zato wannan duk kuskure ne ba da bane kama zauna a masalacin ibada ne ba asara kai ba to me za ka je kai iyaka ka fita ka je kai gulma ko ka je ka dima banci amma an ka zauna a masallaci hadisi ya tabbatar maka cewa kana cikin sallah amma a wajen masallaci ne fa wa tabbatar maka da haka giba maza ka da karerai kuma ka yi asarar lokacinka kuma sai Allah ya tambaye ka akan wannan lokaci shi yasa muke rasa albarka a rayuwarmu to haka imamu shafi ya gaya a rabi bin aras yace samu yarda mutane abu ne wanda yake ba a yi iya riskarsa ba a iya riskarsa to alimun ala sabilil huda na uku yace a samu kuma mashayihun ya amruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar kuma a samu masu wa'azi wanda suke umartar mutane da kyakkyawa suke hana mutane abinda da yake mummuna ah, to su ba malami bane kenan ko kula ba yace a samu malami na Allah sai kuma yace a samu mashayi masu wa'azi wannan mai yake nuna maka ashe kaga ba dukkanin mai wa'azi bane malami kenan malami daban mai wa'azi daban dukkanin malami mai wa'azi ne amma ba dukkanin mai wa'azi bane yake malami an gane kyau shi yasa imamu kurdabi sai ka mangana haka malamai sannan kuma masu wa'azi ashahid abu na hudu sai ce kuma ya zamana wani sa'un mutasattiratun mutahajj mutahajjibatun mutasattiratun mutahajjibatun kuma yin su zanto suna sanya hijabi suna suturce al'aurarsu to in an samu waɗannan abubuwa guda hudu to mutanen garin da suka samu waɗannan abubuwa guda hudu Allah zai kare su daga dukkan wani bala'i daga dukkan wata musiba kuma a guda a gani a guda a gani amma mata mu suna yawo tsirara malam. kuma muna muna ta ai abin asiri ai ta addu'a Allah ya kawo sauki Allah canja mana shugabanni azzalimai kai ne azzalimin ai ta yaya haka ai ba zai yi ba abadan ba zai yi ba ba zai taɓa yi kai ne kawai dole sai mun gyara halayyar mun gyara ɗabi'un ah, kana musulmi kai fa musulmi ne amma so kake wai matar kama ta fito haka a cikin tsirara musamman ma tana dan haske dan a ga matar ka cika mutum ba dama ba baba idan ka samu wannan ka ma wannan fa wannan fa ta ganin gari ce ta ganin gari ce musulmi ne yana so ya mutu ya tafi aljanna maguzanci da ta tsinanci ta gani neman abinci yana mutane su gane addini su bauta wa Allah bisa yadda Allah kisa ba bisa yadda suke so amma duk abin da zaka yi na duniya sai kai kaji kaji kai bincike ya ake ya kaza ya kaza in motar ka ta lalace kokari zaka ka nemi bakaniki ma sai ka bincike wa iyawa waye kwararre saboda wallahi na kai wani bakaniki ya dan tattaba mota ta dan sami na ji ta dan fara kikiki to amma ka addini babu wannan haka mutum zai shekara arba'in yana sallah ba ba bincike ya ya sallar take ya manzo Allah ya kaza kaza ba ruwan sa saboda matsala ta imani sai da an yi magana ce ka Allah ka ba mu aljanna Allah ka sa mu ga annabi kamar ka ce shi manzo Allah addinin da ya kawo shi ma haka ya zo ya yi shi cikin sauki sahabban da suka dafa masojan yada addini su ma haka suka yi cikin sauki ba haka bane kuma kana ganin zaka mutu kai ga aljanna irin tasu to dan mu daina yaudarar kanmu za ga mutum musulmi yana kyama kai wani abin mamaki ma za ka samu adi'iya masu da'awar suna masu ga ana samun wannan mutum suna sa kawai ta tsaya a gemu kawai shi kenan da kaurace masallaci yin al'ada wanda ake kira yin al'ada da daina taron maulidi shi kenan kawai idan dage wando da yin eh, jitasun listiraha da al'ajar da dunkule hannu in za a tashi shi kenan kawai shi wannan shi ne ya zama ahalus suna kawai amma gidansa ba suna matarsa za ta iya yafa gele ta fito anguwa ta zuwa ruwansa ta higa aje sahu ko da uku ta mata wannan yana faruwa waqiyan ne ra'ayal ayn la yunka ka gani to ina ina sunna ana wani ma za ka samu shi kansa take wannan yake matarsa kuma tana sa sikel tana dan yafa dan gele a fita anguwa kuma da awu sunna yake ai mu ahlus sunna insha Allah sai mun kafa gwamnati kana dan bidiya kana ce ahlus sunna mana tintirin dan bidi'a saboda yaudarar kai ina sunna ina faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu an fi sahu alaykum nara wa kudu an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun gilabun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa faɗin ma yumarun ina wannan wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa ina wa zakur fil kitab isma'il innahu kana sariqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz wa kana inda rabbih mardiya ina wannan suna koyi a baki a fatar baki kawai kaga ya zama yaudara kai kenan dole mutane mu kula da wannan bin addinin Allah ne zaman lafiya da haka ibn qayyim cikin bi fitahu da sa'ada yake cewa yanda mutane suke faka shugabannin suke duk yadda shugabanni suka zanto na mutane to hoton ayyukan mutanen ne idan shugabanni sun zanto azzalimai to hoton ayyukan mutanen ne idan shugabanni sun zama adalai hoton ayyukan mutanen ne to dole dole mu kula da wannan ga wannan ma abdulmalik ar-ramadani mai littafin madarikun nazar to ya yi littafi masu kutum takaitacce haka mai suna kama ta kunu yuwalla alaikum kamar yadda kuka to haka za a shugabantar da shugabanni a kan tunda ka'ida ce Allah ya baro barwa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun haka muke dora shugabanni a azzalimai akan azzalimai yan uwansu saboda abin da suke aikata na mummunan aiki to mu daina da mu koma ga Allah mu gyara ɗabi'u mu yi da alkur'ani mu yi riko da sunnar manzo Allah bisa fahimtar magabata na ƙwarewa shine tsira mu ba wa yaran mu da matan mu tarbiyya duk matan da ba ta suna ba kyale ta wayi watsi da ita in dai ka bata dan Allah Allah zai kama ka wata fita hadisi ne cikin musnadul imami Ahmad bin Hanbal manzo Allah ke ga wani sahabbai wani sahabi cewa kai ba za ka bar abu domin Allah face sai Allah ya musanya maka da abin da yafi wannan ba wancan lafazin da ya shahara ba na mantar ka shi alila a wadda Allahu khairar min wannan bai tabbatar ba yana cikin sassu a hadisu da ifal mudu a majaladin farko to dole a kula da wannan mata a dora su akan tarbiyyar sa hijabi shi yasa za ga saboda rashin kula da addini sai ka ga wasu matan an sa an hijabin an jiki kuma an sa an niqab ba an fuska amma kuma sai ga an bar kafa kuma a waje kaga an bar asali kuma an koma reshe wanda rufe gaba shine al'as reshe firka wannan alfar reshe ne reshe ne zance mafi inganci mustahab ne rufewa sai in ya zama da bude fuska inda fitina mutum sai a rufe kamar ne yake cikin jilbabul mar'atul muslima da ilan ashekul albani sun fi karfi akan wannan rahimahullah wanda rufe kafa kuma wannan wajibi ne ba sabani to amma sai a bar kafar a buɗe kuma an rufe fuska an bar wajibi kuma an an yi abin da yake mustahabbi ne inda za a buɗe din ba komi to haka din ne da rashin karanta musulunci shi ya jawo haka ya kamata mu ji tsoron Allah wala mu daina yaudarar kanmu mu daina yaudarar kanmu a shi kuma idan aka ce wai hijabi ma'ana hijabi fa duk abin da zai sha makance jikin mace an gane ya rufe jikinta ba wai sharadi ne dole sai wannan ɗinkakin da ake ɗinkawa mai hannu mai kaza ba wannan ake nufi ba ba wasu shi ba kaɗai. a dukkan abin da zai rufe jikinta gaba ɗaya kir banda tafin hannu da fuskar ta to hijabi ne ko da zani ne katutu wanda za ta rufe jikinta kirbe zanta ko ina ba a gani sai fuska ko tafin hannu to shi kenan zama hijabi an gane ba wai sharadi ne sai wannan wanda ake dinkawa to wajibi ne mu kula da wannan don haka Allah ya gaya manzo Allah cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا ba kuyi iya قوكري kuyi. in ma an dan samu kasa wata wani bangare to Allah mai yawan gafara mai yawan jin kai ne Allah ya san ba wai kun ki bane a'a dama ce ta sa kun yi iya kokarin abinda ba ku kai ba kuka kasa to sai Allah ya gafarta mu sai Allah cike ayat da batun al-maghfira da kuma batun ar rahma to wajibi ne a kula da wannan sana'a wannan hadisi ko mun fahimci cewa a matan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a sun kasance sukan sa dogayen kaya masu jan kasa wanda za su na rufe ko'ina a jikinsu mun fahimci haka wannan hadisi domin shi ne musulunci kaga utilu zaili wa amshi fil makanil qadir haka matan sahabbai suke rayuwa to wajibi ne ka kula da matarka amma dan gele dan fara gele dan yafa yafi shi yasa shi musamman bahaushe mutum yana da matsala ka wato bahaushe wallahi kai kanka fada ka runguma addini Allah wallahi shine kai mafita Allah kai kanka fada ka daina da kanka da ba za ka gane akwai matsala ita kanta matar ta ka ba ta ma kulliya ma suna su je anguwa ba kai wai dan karan kanka maka adam ma ba za a yi ba saboda haka in kaga an nemo dutsen goge kaushi to to fita za a yi anguwa in kaga an dauko mai gurguwa ana mulkawa a jiki an dauko abin nan kure a daka an saka to anguwa za a je gidan suna ko gidan aure amma kai din mijin ba za a maka ba sannan kuma za a je gidan suna gidan auren kuma za a je gantalin ba za a shiga ta musulunci ba kuma na dama ba tarbiyyar musulunci duk matar take tarbiyyar ta musulunci ai mijinta za ta yi wa addu'a amma sai a fita a sa sarka a sa warwaro a sa jambaki a sa jankaji a sa jamwane ne jan wata tsiya shikenan a fito ana fari kuma a tsaya bakin titi ana tare masu adai sau mai adai ta anguwa kaza za ka yi a ɗari biyu zan bayar a hajiya a ana gyara gele ana gyara ɗaurin zari ana gyara goyon yaro to fa haka ake rayu tana shiga kuma wani kato shi ma zai je yanki kaza sai ya daga hannu sai su zauna ga cinya ga cinya ana gogon juna kuma a ce wannan musulunci ne ya za a yi zama lafiya ba dole Allah da rubin shi gabanni azalmai ba fasikai fajirai dole mu samu kama a wannan yanayi dole mu daina yaudarar kanmu mu daina sannan a wannan hadisi kuma mun fahimcewa ashe matan sahabbai sukan fita don bukatunsu tun daga ta ce mai wa amshi fil makarin kadir na kan yi tafiya kaga ta kan fita kenan ma'ana ashe mace za ta iya fita zuwa anguwa saboda haka cewa da ake wai mace gida nawa take da shi eh gida nawa gida uku ko da ina da ina daga gidansu wai sai gidan miji sai kabari ba ita ba fita wai wannan kuskure ne ko da Allah ya ce wa karna fi biyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati ula. wa aqimina sala wa atina az-zaka wa atiina Allah wa rasulahu inna ma yuridu yudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tatheera ga wa karna fi biyu tukunna cewa ku tabbata cikin gidajenku ai ba yana nufin mai zama kore shi diman da'ima ba fita ba shi sama ce mai a gaba wala tabarrajina kada ku bayyana ta fuskar fita bayyana irin fitar mutanen jahiliyar farko a ce kaga za a fitan kenan sai da in za a fita ba fita irin ta mutanen mu ne yanzu ake mutanen jahiliya dan wannan fitar da ake matan fitar mutanen jahiliya ce cikin tsare ce to in za a yi ba irin wannan ba shi sa zina ta yawaita cikin al'umma ba su kanci ya yawaita Ka ga yarinya ta shiga ta fasikanci mala kai sai ka ɗauka irin mutanen nan 'yan delta ina ne delta ake can neja delta ko irin mutanen rivers state ɗin nan sai ka ji an ce aisha sai ka ce ashe musulma ce kuma sai ka samu mahaifinta mai wa a lokacin yana masallaci da ɗancin cirbinsa mai 33 yana yana neman gafarar Allah kuma ya bar yarsa ta zama shakiya wai da sunan boko kuma wai da sunan boko neman duniya za a nema abinci wal iyad billah bana cikin masifa wallahi Allah ya samu wani lafiya to ina ganin yan uwa sai mu tsaya nan insha Allah wa bi hadha qadar kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh insha Allah العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إنا abin nufi 'yar kanin mahaifinsa ko mahaifiya baban mahaifiyarsa to 'yar sa kanin shi baban mahaifiyar tasa shi kuma yana matsayin matsayin jika kenan e wannan ya halatta eh zai iya aurenta hmm, akwai aure tsakaninsu gaskiya bane ba gaskiya bane babu wani musulmi da ya shakku game da cewa manzo Allah yayi al-isra da al a lokacin da ya al-isra da al babu wani wanda ya shakku kan wannan sai dai munafikai kawai kamar yadda yake cikin al-mustadrak na Abu Abdullah Hakim an-Nisaburi da kuma kitabu tabaqat na Ibn Sa'd amma shi isnar Ibn Sa'd bai inganta ba yayin da manzo Allah ya dawo daga isra da al-miraj to shi ne ainihin abu jahal ya zo yake yayatawa a cikin gari cewa faga kuma abin da mutumin ya tsira yanzu wai a dare daya har ya je saman bakwai can can saman ma wai ya zo yana ba da labari sai ya gamu da manzan Allah sai ya gamu da abubakar da siddiq radiyallahu an yake cewa kaji mutumin kuma ya ce wai daren jiya ya je sama sai abubakar ne siddiq radiyallahu anhu to ai na gasganta shi ma ga abin da ya fi wannan ina ga wannan kuma saboda haka kafirai da masu ai ba su yi imani ba su Abu Jahal din eh su Abu Jahal din to su ne suke yaɗa wannan propaganda ɗin tsakanin wato anishin musulmai to bayan kuma an koma Madina to kaga anan kuma ana aka samu munafukai? to shi ko munafiki ai ba musulmi ne ko da ya bayyana munafurci ne to ana an iya samuwa cikin munafika wanda kuma suka ci gaba da kokwanto kan al-isra da al-mi'raj an samu wanda kuma su ba musulmi bane lai su ba musulmi wannan shine wallahu a'lam dai na fahimci abin da yake so ce ba siƙa ba me yake cewa siƙatu yake kuma ba haka ake cewa siƙa ake cewa bi takhfifil qaf eh, siƙa eh, siƙatun wani jam'in sa siƙat idan aka ce siƙa wanda yake adali kuma mai cikakkiyar hadda wanda yake kiyaye abu kuma sannan adali ne shi a karan kasa to wannan shine siƙa an gane a to littafin almuwatta kuma imam maliki ya rubuta shi karantar da shi ga almajiransa daban-daban an gane saboda haka kowane almajiri yana karanta muwatta din gaban imam malik rahimahullah imam malik yana ƙara bayanai a kai ɗaiɗaiku a wuraren da akwai buƙatar a ƙara bayani to sai zama wannan ne ba aka samu ga ruwayoyin muwatta din da yawa tunda ba mutum ɗaya bane imam malik ya koya muwatta an gane Almadire ne da yawa to na sheba aka samu ruwayinta da yawa a ce a motsa arwarwa ne a motsa arwarwa ne a motsa arwarwa ne an gane da kyau wannan shi ne wani yayin da yake karanta motsa imam mali ya ji wasu hadisan da kuma shi wannan bai ji su ba an gane da haka sai zanto ya kawo a muwatsarsa wannan hadisan kuma a muwatsar wani kuma shi yayin da yake karantawa bai ji wannan hadisan daga malik bin anas ba yanzu misali kamar hadisin innamal amalu bin niyat wa inna malikul limri imanawa kaga dukkanin muwatta'at babu wannan hadisi in banda muwatta daya sai muwatta'a kwaya daya shi yasa ma wasu daga cikin malamai suke kore imamu malik cewa bai rawaito hadisin a muwatta ba tare da cewa zamu ga shi hadisi inna malikul bin ya zamu ga imamu bukhari rahimahullah ya rawaita hadisin ta hanyar imamu malik a littafinsa kitabul iman ta hanyar abdullahi bin maslam bin ka'anaf an malik da kuma ta hanyar yahaya bin kaza'a a kitabun nikah nan ma an malik shi risa inna malamal bin niyya to haka za mu ga imam musulun shi ma ya rawato ta hanyar imam malik daga cikin hanyoyin da ya rawato haka imamun nasa'i cikin a sunanin nasa'i shi ma ya rawato ta hanyar imam malik to amma sai zamana to akwai shi a muwatta to na sai bayu da yawa daga cikin malamai suka kore ce imam malik bai fidda shi a cikin muwatta ba ga dai hadisin yazo ta hanyar samar fidda shi a cikin muwatta ba ibnu hajar cikin fatahul bari ya kore haka badruddin al-aini cikin umdatul qari ya kore ibnu al-mulaqin cikin at-tawdih li sharh jami' as sahih shi ma ya kore al-qasdallani cikin irshadus sari shi ma ya kore haka imam malik ya rubuto shi a cikin muwatta amma a ruwa-ruwa ruwayar muhammad bin hassan ashebani an gane? eh to kaga akwai harisun a muwatta ke a shi yasa a suyudi cikin tanwirul hawalik a mukaddima yana bayani game da ruwayar muwatta a nan sai yake cewa hadisi inda bin niya imam malik ya rubuto shi a motsa eh, sabanin wanda yake kuskuren cewa imam malik bai rubuto shi ba tare cewa kuma shi ma su yi din a littafinsa al'ashibahu wan za’ir na fiƙi ba na hau ba domin yana da littafi guda biyu akwai al'ashibahu wan za’ir fi nahwi akwai kuma al'ashibahu wan za’ir wanda yake na ƙawai ne alfikihiyya kamar na asubuki kenan to a ciki shi ma sai ya kore cewa imam malik bai rato harisun amma wata sai ya bi su hafi tsibin hajjar to amma kuma a tanwin halal kuma sai ya tabbatar da ya yaro to kaga ana mai gina maka ashe kaga su magabata kullun ci gaba suke da karatu kenan kaga ya kore daga ba kuma da ya ƙara bincike sai ya gano cewa a ah, ashe ya rawato don haka sai ya istidraki sai ya gyara abin da ya yi a cikin alashibahu wannan zahir to wannan shi yake ba yake samu wannan bambance bambance din wannan shine yanzu dan wake ce min game da maganar da muke da mata masu yawo tsirara a yake cewa da yake shi yana harkar zai sahu yake cewa wani lokacin ma idan ka ɗauko mata in wannan miji ya zo zai shiga kake ɗaukansa sai matan suna cewa mai me yasa ba za ka ɗauke shi ba ta ji ba ka ga masifa ke me yasa ba za ka ɗauke shi ba ka ga bala'i ke da lalacewa da lalacewa akwai hatsari ba duk irin ibada da za ka yi kabar matarka ta zama ta za ka tafi Allah sai dai Allah ya gafarta maka ba ruwan Allah da wata sallaka da wani azumin ka kabar matarka wallahi wata za ka ji sai dai Allah ya gafarta maka to kuma wannan ba tabbas tunda Allah bai gaya maka ba cewa kaiwa mai suna kaza zan